Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Mata kan fuskanci matsaloli daban-daban a lokacin da suke ɗauke da juna biyu da ma bayan haihuwa. Daga cikin matsalolin akwai ɓarkewar jini, sarki haƙora, jijjiga, karancin jini a jiki, faso da sauransu. A jamhuriyar Nijar, mata kan fuskanci matsalar faso bayan haihuwa dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan wannan batu. Har yanzu akwai mutane da ke dogaro da maganin gida wasu sakamakon ba sa kusa da asibiti ko kuma ya zama taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya asibiti. Dr. Amina Dan Babale ta shahara ne akan maganin matsalar faso abokiyar aikina a jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta zanta da ita ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Mine ne wasa? Ciwo ne wanda ba mata duka wasu suka san shi. A mata wa da wani ne suke yin ciwon faso? Kamar wadda ta yi aihuwa, ta aihu aihuwa kwari wata kuma sai ta je aihuwar mata kai ta uku ta hudu ta kwanan ta yi shi haka ne yake shi ya ne ake a gane ciwon wasu a jikin mace wata mace sai ta kare wankan ma miji in ya je gare ta to wannan hu a da aka je gare ta aka kwana rannan ba lahiya za ta ji gaban ta batta iyawa ta tashi ta yi tsaye wata batta iya tashi ta yi tsaye daga nan ake gane shi to kamar yadda sunan shi yake ake cewa hwaso mm. kamar wani wuri ne yake hwashewa na mace ko yake tsagewa a jikinta eh wani guri yana tsagiya daga ciki eh jawur eh, eh daga cikin gabanta eh jawur to kamar wani irin magani ne ya ne kuke yin maganin naku in aka kawo muku mace mai wannan ciwo na hwaso yawwa in kamar wadda ya fara sa ta ne ta fara kubutayya tana kamar ta gudu wannan shi ciwon wannan maganin shi gaskiya matsala gare shi wannan sosai ma wannan sai an tsaya da kyau tunda sai an kama macen an ririke ta an wanki eh, gurin an sa magani ta kwana a sami yadda za a yi kuma a bata ta sha da sabili ake wanke da sabili ake wanke an kufuru kisa hmm. a wanke tas gaban in su sana a sa magani in Allah ran aka sa wannan kenan kuma da kwai na hayaki da muke yi ko mun kubtayye da take ko mun barbaran da take in aka turara mata shi sai ta limsa dole zata kwanta akwai na sha shi na sha in wace ta fara wannan kubce kubcen dole sai ta yi sauki ta fara kwanci in ta fara kwanci kuma sannan ta kwana a nemi na sha a rinka ta na sha shi na shan kamar garin magani ne ko kuwa ruwan magani da kuke dafa itace iri iri ne maganin haso ana samun kamar kala bakwai ko takwas za ki samu na ruwa na sha akwai gari na sha a kunu da kwai gari na sha a kunu da kwai wanda in an samu nama za a dafa nama da garin maganin a zuba ya dahu ta ci shi kuma da kwai wanda za ta samu ta sha a cikin kamar ruwan shayi haka hakan aka yi kamar yan lipton haka sai a tsakuri garin maganin a zuba sai ta sha kuma da kwai na tsugunawa kina samun mata da yawa da ake kawo miki anan kina musu magani sosai ma yana samu musamman ma kin san wajen yan kauyuka ƙauyukan wannan sun tahowa akan ba su san komi ba in aka kawo mutum abin ya dame su ta fara bige bige ta fara huta da gudu sai su kawo ta likita ya aka su bishatiri to daga nan in an samu basir lahiya an gani ya so a masu kwatamcen gidana wasu su ɗauko a daidai su kawo wasu kuma su zo su hannan su ɗauke ni mu tahi can in je a wanke a gyara a sa magani in bada magani in taho har ta samu ta ji sauki kuma. Dakta Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da yara a Kano ta yi mana ƙarin bayani game da cutar ta faso da ake kira da vaginal tear a turanci da kuma ba da shawara kan ɗaukar matakan kariya. Shi faso ciwo ne da mace take ji a gabanta a lokacin da ta zo haihuwa. Gaban ne yake tsagewa. Wannan tsagewa tana faruwa ne wurin idan za a fito da yaro idan yaro tana yunkurin turo kan yaro sai girman yaro ya fasa mata jiki shine ake samun faso kuma zai iya kasancewa zai yana da girma wani lokacin kuma dan karami ne ya dai danganta dai da irin girman yaron da kuma ita kanta yanayin nata jikin bisa hasashe ne ake tunanin kamar a haihuwar farko an fi samu amma ba lallai ba ne a ce an fi samu tunda a kowace haihuwa za a iya samun faso faso abin da yake kawo shi shine idan aka samu abin da likitoci suke cewa kefalo pelvic disproportion wato da kan yaro da kuma eh, jikin mace an ɗan samu ɗan wato rashin balas kenan za a ce wato za ta iya kan yaron ya yi girma da yawa sannan kuma za kuma ta iya kasancewa a ko kan yaron ma madaidaici ne ita bakin mahaifan nata wato ta can gaba inda ɗa zai biya fito ga baki ɗaya wajen duniya bai da girma sosai sannan kuma akwai lokacin da zaka ga idan aka zo haihuwa akwai waɗanda zaka ga ba sa da irin ba da haɗin kai haka suna ɗaga duwawunsu sama gashi kuma suna yunkuri wannan ma yana jawo jin ciwo kuma yana lahanta jarirai ma to za ka ga duk an samu wannan ko kuma a yi ta kokarin yadda za a taimaka ke kuma ita kuma mace tana ta mammatse kafa tana dai yin dai abubuwa wanda bai kamata ba wannan ma zai iya kawo amma babban abin da ya fi kawowa shine idan an samu wannan girman kai ya bambanta da girman jikin mace ko kuma a girman dama tun ma asali ita dama ba girma ne da jikin nata ba amma alal hakikata ba iyakacin haihuwar fari ne a kowace haihuwa ma za a iya samun wannan faso din To likita shin daga mace ta haihu ne ake gane ta samu matsalar faso ko yana ɗaukar lokaci kafin ya nuna? Kuma me ya kamata a yi idan aka gane cewa mace ta samu matsalar faso? A gaskiya faso bai kamata a ce ya ɗauki lokaci kafin ya bayyana ba. Idan har aka samu wannan to za ta iya yiwuwa ba asibiti ne ta haihu ba. Idan ko ba asibiti ta haihu ba babu abin da ba zai iya faruwa ba. amma idan kamar yanzu aka ce ta samu faso bayan haihuwa za a iya zuwa a duba za ta iya yiwuwa ko ciwon yoyon fitsari ne ba wai faso na wannan ba wato that means ke abinda ake nufi daga ciki ne ta ji ciwon kuma a lokacin da ta aka samu ciwon a lokacin bai fashe ba sai bayan ah, gurin wato fatar gurin da tsokar gurin ta dagargaje saboda babu jijiyoyin da suke aika mata jini duk sun mutu na gurin saboda haka sai ita ma fatar gurin da tsokar gurin sai ta dagargaje sai ta haɗu da jikin mafitsara blada kenan to don ta haɗu da nan sai fitsari ya ringa fita ta gaban mace to sai dai idan wannan amma babu yanda za a yi mace ta je asibiti haihuwa a ce wai ta samu faso kuma wai ba a gani ba sai bayan ta koma gida mace da ta haihu kuma ta samu faso tun a lokacin da ta samu faso ake so a gyara shi tun a lokacin tunda kin ga tsagewa ne sai a dinke tunda akwai yadda ake dinkewa ba ma a so a kai ko ina a lokacin da ta samu faso akwai allurar da za a idan ta dan rage mata jin zafi sai a ba dinki insha Allah sannan kuma shi faso kamar yadda na ga miki kala kala ne za ta iya gajere ne za ta iya dogo ne sannan kuma ya danganta daga inda kuma ya tsaga zai iya tsagawa ta sama zai iya tsagawa ta kasa duk abin da ya kamata duk a dudduba kenan wanda idan kamar yanzu ya tsaga ta can sama kin gajiya ta can wannan inda gabaki ɗaya jijiyoyin jikin mace na sha'awa suke to idan wannan ya taɓa kinga gyaran da za a yi ba kaɗan ba ne sannan kuma zai iya tsagewa ta ƙasa ya je can har gurin dubura to nan ma kinga ba kaɗan ba ne gyaran da za a yi wani lokacin ma sai an kai ta tiyata an yi allurai yadda ba za ta ji daɗi ba duk sai a ba a haɗe ta akwai lokacin ma da ake ɗagawa a ce to shi shikenan ba za a yi wannan gyara yanzu ba sai an ɗan ɗauki lokaci sannan sai kuma a dawo a kuma gyara ɗin to saboda haka a macen da ta samu fashe ɗinkewa ake ba a bari mace ta bar asibiti sai idan an mata wannan gyara sai idan akwai dalili wanda yake su um, likitocin haihuwa ɗin sun san wane dalili ne za su ce to shi shikenan bara a bari zuwa lokaci kaza amma alal hakikata an fi so gaskiya a gyara a wannan lokacin sannan kuma kin ga akwai yadda ake yi ma lokacin dan kamar a gujewa faso din idan ba a son a samu faso idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewar za ta iya samun faso wanda shi shine ba a so za a iya ƙara ta akwai abin da ake kira episiotomy wato ƙari sai a ƙara ta sai a saka akwai wato ita scissors da ake using kamar almakashi kenan wanda yake da kaifi kuma zai iya ya ƙara ta ɗin yadda zai kasance an ƙara yadda ba za ta samu lahani ba a tare da ita to idan kuma aka ƙara wannan lafiya lau insha Allah bayan ta haihu nan da nan za a ɗinke to wasu ma suna iya idan ba su ba da haɗin kai ba bayan an ƙara ta ta kuma ƙara kanta akan wannan ƙarin to amma in ana so a gujewa faso gara idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewar za ta iya samun faso ɗin sai kawai a ƙara ta wannan yana taimakawa insha Allahu a containing kenan a tattare duk wani abu da zai biyo baya mara kyau na daga faso ɗin. Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya.